sunana salman hussein ɗaya daga cikin membobi kuma masani akan harkar mtfe na'am mtfe metaverse foreign exchange kamar forex trading ne suka yi wani technology na artificial intelligence suka zo da wani sabon tsari wanda robert zai rika maka trading ba tare da kayi trading da kanka ba so wannan ya ba wa kowa damar yi da ɗan kasuwa da wanda yake zaman banza da wanda ma bai da lokaci duk zai iya wannan kasuwanci shi mtfe ba coins ba ne shi side ne mai zaman kansa shi kuma coins wani abu ne da za ka siya ka siyar shi ne bambancinsu shi mtfe kasuwanci ne kamar taimaka maka ake ake juya maka kuɗi a cikinsa shi kuma coins ya za ka yi ka jira shekara ɗaya shekara biyu kamar ni ina da coins ɗin da shekara uku ma ina jira ya tashi na siyar har yanzu kuma bai tashi ba na'am wato abin abu ɗaya ke shi mtfe abu ne da aka fara shi ba mu muka fara ba sannan bambancin yana da girman gaske wato mtf ya bulla ne daga kasar canada so da ya bulla da kasar canada kafin mu san shi tura nan su suka fara karɓar shi kuma suke mu'amala da shi na tsawon shekara kusan ɗaya zuwa biyu wasu ma sun ce zuwa uku wasu na ganin tun 2017 aka yi creating inside din ake trading manually na forest exchange so daga nan kuma sai ya fantsama ya riga shiga irin su pakistan sannan ya tafi indiya sannan ya sai da ya nisa a can sannan ya zo mana manan afirka to bambancin su gaskiya daga nan iya nan za ka fahimci akwai bambanci mai yawa kasancewar mu nan rashin gaskiyar mu ya dan fi gaskiya rashin gaskiyar da yake can yankin so wannan yana daga cikin bambanci da yake tsakanin su Insimi, insination da sauransu da MTFE. MTFE ba na Afirka ba ne. na Kanada ne. Da gaskiya abin ya bani dariya. Kasancewar ni ko a jikina ina cikin waɗanda dalilin da yasa ake cewa sun gudun nima ina daga cikin wannan dalilin. Yawanci mutane wato irin hukuncin da suke wa abubuwanmu na ƙasa shi suke wa MTFE. abubuwanmu na ƙasa sau da yawa daga ran da kai wiziro ka kuɗin ka ba sauka ba to kawai sai ka yanke decision akan sun gudu daga haka suke fara to mtfe ba haka suke ba gaskiya duk wanda yake cikin mtfe ya san ranar juma'a da ta wuce can sun yi upgrade akan kuma membobinsu ne muna daga cikin waɗanda muka yi complain akan ya kamata a ce akwai withdrawal abin nan security kai tsaye ake withdrawal babu wani otp babu wani security inda mutum yana da account ɗinka zai iya buɗewa ya maka withdrawal ba tare da ka sani ba kamar saɓanin Azas Exchange kamar Binance da sauransu za ga in za ka yi withdrawal sai an tura maka OTP layin ka sai an tura maka OTP Gmail ɗinka to amma shi MTFE ba haka yake ba to abu ne da kaɗan kaɗan dama ake buɗa shi to yanzu sai aka ba su shawarwari sai suke ganin ya kamata a ce su buɗe abubuwa da yawa to su ma kuma suna da nasa tsare-tsaren sai abin ya zo daidai da irin korafe-korafen da membobinsu suka yi musu sai suka karɓi abin gaba ɗaya sai suka yi update ranar juma'a daga juma'a zuwa asabar duk wanda ya ce ya shiga mtf ƙarya yake site ɗin baya shigowa kuma alhamdulillah in ka taɓa ba wai buɗewa ne ba zai ba zai buɗe amma za su kara rubuta maka cewar ba za ka shiga wannan site ɗin ba har sai ranar kaza ƙarfe kaza agogon amurka ƙarfe kaza so wannan ita ta ƙara ba mu nutsuwa kuma har yanzu rarrashin mtfe da mutane wannan update ɗin shine abin da ya kosu duk matsalolin da aka samu mutanen mu suna kage, ranar lahadi aka gama update ɗin ana gama mutanen mu sai suka fara withdrawal bas bari sun yi releasing app su new a play store da sauran store su da ake sauke su ba mutane sai suka yi sauri ina daga cikin waɗanda muka yi sauran to wannan saurin sai ya haifar da wannan nawar in ka shiga zaka ga ina da hujjoji da da suke ta bada haƙuri cewar a yi haƙuri kuma wannan ba shine irin matsalar da aka samu na farko ba fa an samu wannan matsalar a baya 2001 an samu wannan matsalar an samu kusan sati biyu ana jira sannan kuɗin kowa ya sauka ba gaskiya ba ne mun bi wannan mutumin mun mai tambaya ina da shaida da zan buɗe maka chatin ɗin daki daki zaka ga bai da hujja mun ce nuna mana wallet ɗin da ya gano an kwashe wannan kuɗin ya ce membobin mtfe sun kwashe kuɗi daga wallet ɗinsu muka ce da Allah ya nuna mana mu muna da wallet ɗin da zamu baka kai tracking zaka ga wallet ɗin da suke sallamar mutane ne yanzu haka akwai a shi jiya zuwa shekaran jiya zuwa jiya akwai dala kusan dubu ɗari tara jiya ta kai dala biliyan dala miliyan ɗaya da wani abu a cikin wallet ɗin nasu wanda in kana kallo zaka ga transaction din yana ta sauka wannan an tura mai dala hamsin da kaza wannan an tura mai dala ashirin da kaza wannan dala ɗari biyu da kaza ana ta sallamar mutane da kaɗan kaɗan kuma in ka bincika yanzu zaka zaka samu akwai wanda suke transaction ranar lahadin ma duk da lokacin bai kai lokacin da mtb suka ce ayi yi kowa zai sauka ba amma wasu nasu ya fara sauka to alhamdulillah wannan shine kullum abin da muke ta fama da jama'a shi mtfe ina so in ba da misalai guda biyu mutane ne suka kirkiri site suke juya kuɗinku da kuɗin nan kuma suke taimaka muku a karan kanku da kanku akwai misali ɗaya da nake so mutane su fahimta wanda za su gane cewar yawon na isa a ba mtfe tabbacin ba sun zo ne don su gudu ba sun zo ne don su taimaka mutane suna da rajista wadda tura ba shashashai bane irin mu duk abin da za ka yi ka tunkare su sai sun tabbatar da sahihancin wannan abin suke maka rajista so suna da canadian msb license za a iya bincikawa a ga wannan irin license ne kuma taya ake mallakarsa da sauƙi ake mallakarsa ko kuwa sai mutum ya cika wasu ƙa'idoji MTAP suna da wannan sannan suna da shaidu da dama waɗanda yake ba mutane nutsuwa mutanenmu idan ba su karɓi harka online ba za a yi mana nisa za a yi mana nisa abin yana damuna an kai shekara uku ina wayar da mutane kai akan su karɓi harkar cryptocurrency da harka online duniya gaba ɗaya ta gangara allah ya ta sake yamma gaba ɗaya sai an dina ganin kuɗi a ido ba wani abu da zai tabbatar da daina ganin kuɗi a ido irin harka online alamu sun nuna irin yadda waya ta zo mutane ba su karɓe ta ba yanzu ta zame kowa dole haka harka online nan gaba za ta zame kowa dole so shahada na nake so mutane su fahimci harkoki online ba iya MTFE ba zan bayani akan MTFE kamar na minti biyar wanda kowa zai gamsu da shi insha Allah amma wannan shahara ce da farko nake bayarwa idan mutum bai karɓi harka online yanzu ba zai zo nan gaba zai koye ta kuma lokaci ya mai nisa mutane sun samu kuɗi akwai wani mutum da na je na faɗa yana cewa ƙarshen duniya mutane za su yi kuɗi sai jahili da mai tsoro jahili wanda bai da ilimi mai tsoro wanda ga harka yana kallo sai ya taso. mtf mtfe bayanin da nake so ita kuma na yi minti biyar idan ka fara zuba mutane a cikin harkar mtfe su a su ba wai rifaral da kwamishin ne ya dame su ba a'a kawai suna ɗaukar ka kai mai taimakon mutane ne kana bayar da mutane kai kana haɗa mutum talatin za su tura maka dala ɗari wannan kyauta za su baka ita kana haɗa mutum hamsin za su tura maka dala ɗari biyu ita ma kyauta za su baka ita za ka ɗan yi samina ka nuna musu ka ɗan sa huluna haka ka ɗan sayo mutane ka ɗan tara dai su tabbatar ka kashe ta ta inda ya dace ka ƙara tallata manhajar tasu sannan ka tara mutum saba'in a ƙasan ka za su tura maka dala ɗari uku in ka tara mutum ɗari za su tura maka dala dubu biyu za su yi magana da kai akan ka kama ofis ka sa mutum uku mutum ukun nan za su riƙa biyan sa salari dala ɗari ɗari duk wata ƙarƙashin ka sannan kai kuma za su riƙa biyan ka dala dubu ɗaya salarin ka duk wata so iya mu kalli wannan a jihar nan akwai sama da mutum hamsin da suka zama ceo a najeriya akwai mutane da dama da suka zama ceo ko in a arewa zan ce ba jihar nan ba so nan ceo din da suka zama ana biyan su salari duk wata duk wata ana biyan su sannan in kai bincike kai tracking din mtp ka ga irin kuɗin da ake lodawa a kansa inda za su gudu baya da shekara ɗaya ko watanni ko shekara biyu kai daga shekara ɗaya biyu zuwa watanni bakwai ina jin da tuntun mtp sun daɗe da guduwa za ka yi mamakin yadda 'yan kasuwanninmu da masu kuɗin garin nan suke mtp har da 'yan siyasa wasu ma daga ciki Su abu ne gaskiya da ya ƙarfin da maganar tunanin guduwa su kone wani irin kuɗi suke so su tara wanda ba su tara ba suke jira sai sun tara za su gudu amma sai mutum yana bincike yana tracking ɗin wallet ɗin da suke sallamar mutane kawai sannan zai fahimci wannan <laughs> <laughs> tun da zaɓi biyu kaban zan ɗau mutu ka raba ne amma abin da na sani duk abin da ya farko dole yana da ƙarshe to amma irin ƙarshen da suke kaddara mtfe gaskiya ba irin shi zai yi ba wannan shi ne ko binance tana da ƙarshe ita ce trusted wadda mutane suka yarda da ita ina jin har donald trump ya taɓa magana akan binance so dole tana da ƙarshe tunda mutum ma ya ƙarshe wari abin da mutum ya ƙirƙira amma gaskiya za a daɗe ana yi yadda suke tunanin abin ba haka ba ne saƙona na ƙarshe ni a yau ma na sa mutane a cikin mtf na ka a daina tunanin guduwa don allah allah ya ce ina nan yadda bawa na ya zace ni to komai in muka fiye ƙaddara shi ba daidai ba to zai iya zuwan mana ba daidai ba idan muna ƙaddara kuma abu daidai to insha Allah za mu ga daidai a kan shi wannan shine saƙona na ƙarshe